Assalamu alaikum yan uwa matasa barka ku da wadaka barka mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci don gabatar muku da labarun matasa. A cikin ɗakin magana kuna tare da Samira Gwafi da Gora ta Rakiya Arimi. Ya ne Rakiya muna lahiya? Alhamdulillah Samira yau da mi kika zo mana? A wannan maraicen yau za mu fara zuwa ga ya inda matasa ɗalibai suka amfani da hutun Kirsimeti don ayyukan tattalin arziki. Takaitaccen rahoton namu zai kai mu Agades don magana game da ƙananan kasuwanci kewaye da gasar takobi. Kamar yadda muka saba za mu rufe da wasanni. Gora kamar yadda muka faɗi za mu buɗe labarunmu da yankin gaya A wannan lokacin hutun makaranta a gaya ɗalibai matasa sun zaɓi su ba da lokacin su don ayyukan tattalin arziki don haka suna samun damar biyan bukatun rayuwarsu da ma na iyalinsu. Ga rahoton Fadal Alu. Waɗannan ɗalibai mata da maza suna zuwa kasuwannin gida akai-akai inda suke taimakawa 'yan kasuwa a ayyuka daban-daban inda kuma suke karɓar 'yan kuɗaɗe wata dama ga waɗannan matasa na su iya biyan buƙatunsu na kansu. A cikin hutu ne muke iya zuwa kasuwa ina 'yan aikace-aikace ce da kuma kaya kaya idan aka rufe kasuwa ina samun dala sittin ko dala ɗari ina biyan bukatu na duk da cewa suna gudanar da ayyuka ɗaliban sun tabbatar da cewa hakan ba zai hana su yi nasara a karatunsu ba bai hana min komai ina karatu a ranar da akwai karatu bana zuwa kasuwa duk da wannan aiki da suke yi na fuskantar mugunyar fahimta daga wasu mutane waɗannan ɗaliban matasa suna da ƙwarin gwiwar kawo tasu gudunmawa cikin tattalin arzikin iyalansu. Bora mu dawo garin Doso inda matasa hudu ne da suka wakilci jihar Doso a gasar gargajiya da ake kira kokowar matasan makaranta karo na biyu tare da bikin kokowa ta ƙasa karo na 44 wanda a halin yanzu ke gudana a jihar Agades. Wannan shine karo na biyu da Doso ke lashe wannan takobin da kuɗi jika 150 na sefa da kuma keke. Usaini Hassan Hamani kocin matasan kokowar Doso ya yi ƙarin bayani wa Nana Hadiza Hassan. Mun yi kwamfular kokowa domin zakulo 'yan wasa, mu mushanin motsa jiki ne a kowane lokaci idan koma makaranta ne muna zakulo 'yan kokowa matasa mun yi tankaɗe da rairaye a nan doso 'yan kokowa hudu ne muka kawo a bangaren yankin doso gaskiya waɗannan matasa za su iya ɗaukar nauyinsu na matsayin 'yan kokowa a nan gaba na kokowar gargajiya ma'aikatar wasannin motsa jiki da matasa ta shirya wannan kwamfala mun halarci gasa karo na 44 mu ne na farko shekarar baya. bara a karan farko dosa ta lashe shekarun su ne sha uku zuwa sha biyar nauyin ne kilo hamsin zuwa hamsin da biyar idan yaro ya wuce waɗannan miza ne baya halarta gasar yan kokowa biyu ne suka je final kuma yan birnin dosa ne Gwara domin raguwar rashin aikin yi da kuma karfafa haɗin kai a tsakanin su matasan belan da isun haɗa kansu zuwa wata ƙungiyar haɗin gwiwar mai suna belan da Zankai Mazada. Haka ne gora a cikin wannan haɗin gwiwar suna ba da su ne ta hanyar shirya waye kan jama'a tsabtace muhalli da aikin lambu. Bari dai mu saurari Zubairu Alzuma shugaban ƙungiyar lokacin da suka yi hira da wakiliyarmu Umu Umaru. Yau da shekaru da dama da suka wuce muka kafa ƙungiyarmu ta matasa da ake kira Belandi Zankai Muzada a nan Belandi inda a cikinta muke ayyuka da dama na kishin ƙasa kamar tsabtace gari da noma rani. Hakika matasa suna da gonarsu da suke nomawa tare lokacin damuna. Muna girbi tare, mu sai da albarkatun noman kuma mu yi amfani da kuɗin cikin ayyukan tafiyar da ƙungiyar. Muna kuma noman gandari da muka kwarai a ciki. Muna da fili na kwarai ga wannan aiki. aiki mu muna son aiki sosai ƙungiyar mu an santa kuma a sauran fannoni a lokacin makaranta misali muna share makarantu da kuma gyaran azuzuwa da suka lalace haka kuma idan likita ta dauda ana bukatar mu mu share A yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu gora inda zai kai mu jihar Agadez. Jihar Agadez ta fara karbar bakuncin gasar kokowa tun ranar 22 ga watan Disamba na shekarar 2023 karo na 44. Tawagogi daga jihohi takwas na kasar Nijar ne suka isa wurin. Haka ne gora a kewaye da fagen matasa suna gudanar da ƙananan sana'o'i yayin da wasu ke shafar hannunsu a cikin wannan lokaci wasu da dama kuma suna kokawa da taɓarɓarewar tattalin arziki. Ga dai takaitaccen bayani cikin wannan rahoton da Fanta Shamsu ta shirya mana. A lokutan kokowa a kewayen filin kokowa na Abubakar cibo da ke birnin Agadas wata kasuwa ce ta hada-hada aka kafa matasa masu kai da kawo daga bangarori hudu na birnin sun shimfiɗa harkokin kasuwanci sai dai yawancinsu suna kukan rashin ciniki kowa hankalinsa yana wajen kokowa a cewar Aminu wani matashi mai sai da kayan lambu nesa da filin wasa ya rasa ciniki. Gaskiya kande kokowa ta zo an yi samun ciniki. To ko da ba a jihar bane ba aka yi kokowa ta zo ba ciniki sai an gani ba sosai bane saboda hankali ya riga ya karkata gurin yan kuwa lauli ya tabbatar da haka a matsayinsa na mai kabu-kabu da ya koma kusa da filin wasa tare da matasa masu irin sana'arsa kusan goma yan can ne inda muke zaune fadodin mu gaskiya sai a hankali dole sai mun zo a ran ne za mu dauka fasaje mu yaren duka ya dawo na wajen kokowa ba a cikin gari gidajen otal sai hamdala suke wannan lokaci almaktar karimun ma'aikacin wani otal da ke birnin duk da bukatar fara karuwa babu dakunan shiga. Tun ma Leven za a ce har zuwa yanzu. Tunda yanzu mun matsayi da ɗaukar su saboda hotelin ya cika. A total duka hotelin ban si shan burgareta. Duka duka suna cike yanzu. Hassan wadata mai gida abinci ne da ya kara abincin da yake dafawa ga yini domin biyan bukatun masu nema. misalin da ya ci na kinmu wanda muke a da na yanzu zuwan bakin nan gaskiya ya rubanya bisa ga wanda muke yi kwanakin bayan nan tunda yanzu aiki sai muni wuni matse muna aiki ba hutu wallahi ga wuni a da muna cin buhu na shinkafa da rabi a yanzu muna iya yin uku zuwa hudu kinan kin ga kasuwa alhamdulillah yayi kokowar gargajiya da ta hada wannan shekara yan kokowa 80 da suka fito daga yankunan Nijar guda takwas za ta kammala Lahadi 31 ga watan Disamban shekara ta 2023 Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da Asuma na Shina. kwamɓalar kokowa gargajiya karo na 44 na cigaba da gudana a agadas a daura da kokowar an shirya kwamɓalar kirari inda 'yan kokowa suka yi ta furta kalamai na yabo an gudanar da wannan kwamɓalar ne a ranar alhamis da yamma a hilin kokowar abubakar shibbo na agadas dosa ce ta zo ta farko a sakamakon wannan shiri maraɗi na bi mata sai difa da ta zo ta uku a rike cewa bana an samu ci gaba a wannan fanni idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata kamar yadda ƙwararru suka bayyana 'yan takara daban-daban sun nuna iya magana kuma sun nuna cewa lalle sun yi bincike. a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau sai kuma gobe in mun sake haɗuwa don wasu sabbin labarai kuma na wannan ƙarshen shekara.